ranar litinin 31 ga watan jiya shekara ta 2023 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su hannun ƙasa ta yi unhwani da kudadenta na daga cikin tsoron matakan da kungiyar da yawo ta gindan yawa ƙasar niger bayan ta gudanar da babban zaman taro na musamman jiya abuja girka wata cibiyar tattara bayyanai kan tafiye-tafiyen makiyaya shine makasudin wani zaman taro a gaya muna ce da karin bayani tare da magatakardan wato kungiyar arena a rahoton na musamman na wannan maraicen zai karkata kan batun hukuncin da ke tattare da laihin rike kayan sata da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke A cikin wata sanarwa da ta hutar a yau, jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya ta bayyana cewar an dakatar da wasu mambobinta cewa da Fuma Koyodo da Mamman Sani Muhammadu wanda a kira da suna Abba. Da Madam Usaini Hadizatu cewa da Madam Oje ministan ma'adinai. Haka zalika an dakatar da Hamma Adamu Sule ministan cikin gida da ministan sufuri Alma Umaru da dan majalisar dokokin ƙasa Kalla Mutari in ji sanarwar ta PNDS tarayya. al'umma ta hutu da fifi don nuna goyon bayanta ga sojojin ƙasa bayan sun hamarar da mulkin farar fula a ƙasar Nijar. zanga-zangar lumana da wasu suka a aniyar yi ta haifar da barna da asarar kayaki a wasu gurare a nasu ɓangaren hanyoyin sada zumunta na zamani sun kasance dandali na watsa labarai barkatai wanda wasu sun yi sanadiyar ƙara rura wato tarzoma da kuma haddasa fitintunu tsakanin al'umma dangance da haka cnsp ta yi fitar da wata sanarwa inda take kira ga 'yan ƙasa da su kiyaye dokar nan da ta yi hani ga yada labaran ƙarya da ke kare bayyanan sirri hana ƙasa ta yi unhani da kudadenta na daga cikin hukunce-hukuncen da ƙungiyar yawo ta yanke ma ƙasar niger dalilin juyin mulkin da sojojin ƙasa suka yi a ranar 26 ga wannan watan. Soli Abdullahi kusa ne a bangaren tattalin arziki a ƙasar Nijar ya yi fashin baki kan wannan al'amarin inda ya nuna cewar illolin da ke tattare da shi suna da yawa. Ga dai ci gaban firar tasu da Asuma na Shina. le gel des avoirs du pays à l'extérieur. Ça veut dire... Rike dukiyar ƙasa a ƙetare na nufin hana ƙasar shigo da kayayyaki daga kasashen waje. Idan kuna buƙatar ku shigo da magunguna ba ku iyawa. Idan kuna buƙatar ku shigo da kayayyakin noma daga waje ba ku iyawa domin ba ku da kuɗi. Kuɗin da kuke da su an rike su. Ko harkokin kasuwanci da Nijar za ta yi a cikin gida za su ci karo da cikas. Idan aka shiga sabon hali dole sai an ɗauki sabbin matakai. Ta kowane hali sai an ji a jiki amma ana iya jurewa. Tunani ya kamata a yi domin ganin yadda za a kewaye sauya lamarin muna da zinariya muna da man fetur muna da iranium muna iya mu sayarwa wasu abokan hulɗa ni ina ganin ya danganta da halayen sabbin mahukuntan ƙasa bayan ya dawo daga wata wato daga wani babban zaman taro na musamman da kungiyar sai da yawo ta gudanar shi a kan kasar niger shugaban kasar chadi mai rukon kwarya cewa da general muhammad idris debi itino ya yi wata ziyarar aiki jiya a birnin yamai a shafin shi na twitter shugaban ya bayyana cewar ya samu ganawa da sojoji da suka jagoranci juyin mulki na kasar Nijar cewa da CNSP da kuma ugan nasu kwata-kwata cewa da Janar Abdulrahman Chani da shugaba Mohamed Bazoum da kuma tsohon shugaban kasa Muhammadu Yusufu. dukkan wannan ganawar a cikin zummar samar da mafita kan rikicin da kasar Nijar ke ciki a wannan lokacin. kwanaki kaɗan bayan da sojoji suka karbi mulkin ƙasar niger ƙarƙashin jagorancin cnsp gidajen rediyoyi da talbijin har ma kuma masu rubuta jaridu da dama ne suka kawo wato sauyi ga jadawalin shirye-shiryen nasu don su kasance a cikin yanayi da al'amuran suke wakana yau da sahiya nafisatu adamu sirfu ta ziyarci wasu daga cikinsu a birnin yamai ga kuma ra'ayoyin shugabannin sashen bayar da labarai da ta haɗo mana A bangaren talabijin Canal 3 Niger tun ranar da aka yi juyin mulki mun ɗora wata tawagar ma'aikata da ke aiki tukuru kowane lokaci suna zaman jiran dangance da yanayin da ake ciki a bisa fage da kuma biya sau da kafa akan sanarwoyin CNSP. mu amince da jadawalin aiki. A bangaren alternative babu wani abin da ya canza saboda gidan rediyo ne na al'ummar ƙasa. Rediyo ne da ke kusa ga al'umma. Shirinmu yana yadda yake muna ɗaukar labarai da suka wajabta daidai gwargwado dangane da cikin halin da ake ciki kuma sai mu watsa abin da muka ga ya dace. Bonfere tana da yawancin shirye-shiryenta ga wayar da kan al'umma ta hanyar shirye-shiryen addini mun yi ƙoƙarin jan hankalin masu gabatar da shirye-shirye sakon da muka raba da malamai shine na kiran al'umma ga kwanciyar hankali da yin wa'azi da ke da nasaba da haɗin kan ƙasa halin da ake ciki. tun da lokacin da sojoji suka karbi mulkin kasar niger inda kuma aka gindanya wasu dokoki da suka hada da rike iyakokin kasa hakan ya yi sanadiyar tsayawar manyan motocin jigilar kayayyaki kusan iyakar gaya da ke malanville bubakar sambo magatakarda na kungiyar matukan manyan motoci da ke jigilar kayayyakin ya yi cin hankali ga direbobi kan su haƙuri da yanayin da ake ciki a cikin firarsu da fadal alo Wallahi ba na iya cewa akwai matsala sannan kuma ban iya cewa ba matsala saboda abu ne da ya zo ma Nijar baki daya abu ne wanda wajen hukumomi ne ya fito kenan kun ga dole masu motoci da masu kaya su yi haƙuri har hukumomi suke bude hanyar an dan bude sannan aka sake rufewa kenan dole mu dan dakata direbobi ko da suna yin kwanaki biyar zuwa sati har suke samun aiki amma dai idan aka tsaye da aiki lalle ne ba a rasa matsala. Ba wai direbobi kaɗai ne ba, kun ga duwan ba sa aiki kowa zai tsaya ne wuri ɗaya ba shige da fice idan hukumomi ba su buɗe hanyar ba. tattaunawa tsakanin makiyaya kan matsalolin da suke fuskanta a gundumar gaya shine makasudin wani zaman taro da kungiyar makiyaya aren ta tsara tare da tallafin kungiyar fawo a gaya da ke a jihar doso ko ce ma'anar tsara wannan zaman taron maudai musa ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ta aren ya ma barkisa sidi ahmed karin haske Domin tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki a cikin tsarin tattara alkaluma wanda tsari ne da ke ba da damar tattara bayanai a yi nazari a kansu sai a yada su domin masu taimakawa su kawo dauki a fannin shige da fice na abin da ya shafi kiyo. A yau muna aiki ne na tsara tasawira wanda za mu samar da mutanen da za su yada labarun. Kun ga mabambantan jama'a da suka haɗu wakil dalilan makiyaya da kuma hukumomi na yankunan saboda tsari ne da muke son girkawa zai shafi gaya da kuma da'irar tanda. kawo tuni tana cikin gundumar gaya. An tuntuɓe mu ne domin mu girka wannan tsari a cikin tsarin shige da fice makiyaya. Kwamitin hukumar da ke kare hakkokin ɗan adam cewa da CNDH 'yan jagoranci wani zaman taron kara ma juna sani kan kare hakokin dan adam a maraɗi wannan zaman bayar da horon zai yi ba da ƙarfi kan yada takardun yarjejeniyar da ta yi tsokaci kan batun hakokin masu fama da annakasa uwar gidan habibu maryama ta ƙungiyar ta cndh ta yi ƙarin haske ga muhammad maman Hukumar ƙasa da kanta ma tana da nauyin kula da kawo kariya ga hakkin ɗan adam a duk faɗin ƙasa. Mutane masu fama da nakasa suna a ciki don wani bangare ne na al'ummarmu. Don shi ne hukumar bata bar su a baya ba. Manufar wannan taron a jimilce shine fifita incinsu da ƙara daraja cikin abun da ya ƙumshi inci a gare su. Mafi mahimmanci shine jan hankalin magabatan da muka gayyato da su sa masu fama da nakasa cikin tsare-tsarensu na gama gari ta hanyar ƙungiyoyinsu da ke yin duk bakin ƙoƙari don kawo al'umma da hukumomi da su yi la'akari da wannan bangaren na al'umma. Ina gani ta hanyar tsarin su suna ga duk bakin ƙoƙarinsu don ƙwato hakinsu ta hanyar gwagwarmaya. Batun filaye a yankin Doso na daga cikin al'amuran da ke haddasa rigingimu da wani lokaci sukan kaiwa ga tashin hankali. a ranar subdin da ta gabata sashen sasantawar mashara'antar doso ya gabatar da wani taron wayar da kai kan rigakafin rigingimu na filaye zuwa ga masu gariruwa da unguwanni na yankin kamar yadda uld ahmed ɗaya daga cikin mambobin mashara'antar ya shaida ma fadil alu Lors des différentes discussions au niveau de ce cadre de concertation, un certain nombre de... A yayin tattaunawa daban-daban a cikin wannan tsari na shawarwari an tantance wani adadi na wasu matsaloli a cikin faɗin jihar Doso, amma abin da ya shafi jihar Gaya, abin da aka gano ta hanyar zama daban-daban na shari'ar manyan laifuka da aka yi daga shekarar ashirin kawo yau. Mafi yawan kisa tushen shine rikice-rikice masu alaka da hilaye na karkara. Kuma saboda haka ne kwamitin kula da tsarin hukunci ya ga dace a tantance waɗannan matsaloli a samar da wata tawagar wayar da kai tare da hukumomi daban-daban na gargajiya da na gunduma domin a hana lamarin ya kai ga kisa saboda kamar yadda na faɗa an gano cewa faɗa har ya kai ga kisa suna da nasaba ne da rikice-rikicen hilaye na karkara. A yanzu kuma sai rahoton na musamman. Rike kayan sata laifi ne da dokar mashara'antar Nijar ta yi hukunci a kai. yin hakan na nuna cewar haka kawai sai mutum ya dakile da kayan sata wannan kuma babban laifi ne da doka ta yanke hukunci a kansa kamar yadda umaru muhammad bilal mai bi mabin alkali a mashara'antar agadas ya bayyana ma anise karim Euh, Ma'anar kalmar resel a shara'ance ita ce a ɓoye da gangan wani abu da aka samu ta hanyar aikata laihi. Tana yiwa a ajiye abin ko a saye shi duk da yake an san cewa an same shi ne ta hanyar aikata laihi. Kuma tana yiwa wani salo na riƙe abu da aka mallaka bayan aikata laihin. Saboda haka ne ayar doka mai lamba 354 ta kundin hukunta laifuka ta tanadi cewa resel shine mutum ya riƙe wani abu ko wasu abubuwa ta hanyar aikata laihi ko kuma kisa. tuni a l'aide krim udan deli. waɗanne abubuwa ne ke tattare da cewa mutum ya riƙe kayan sata la détention en connaissance de cause donc détenir sciemment étant entendu que le code rike wani abu da gangan cikin sanin cewa na sata ne kundin hukunta laifuka ya yi bayani kan nau'uka biyu na wannan tabi'a yana da muhimmanci a tantance cewa ma'anar risal a manufar ayar doka mai lamba 354 ya bambanta da wannan ɗabi'a na bata gari ke yi ita kuma ayar doka mai lamba 205 ce ta yi bayani a kansa inda aka ce waɗanda cikin sun san bata gari masu ɗaukar kayan mutane ko kuma masu kawo cikas ga tsaron ƙasa kwanciyar hankali jama'a da ta dukiyoyinsu kuma suna ba su gidajen haya wuraren haɗuwa ko rayin tararraki ana musu hukunci daidai da na ɓata garin kun ga anan ne wato batun ɓoye mutane suka aikata laifi ya zo wani abu da nau'ukan biyu suka tara shine mutum ya san mafarin abin Le point commun entre les deux formes de recel, c'est la connaissance de cause. Cikin waɗannan nau'uka biyu na rike kan sata waɗannan hukunce-hukunce ne shari'a ta tanada. A game da abin da ya shafi matakin dabi'a ta farko, kundin hukunci ya tanadi cewa wanda rike kayan sata zai fuskanci dauri a gidan kaso na shekara ɗaya zuwa ƙasa da shekaru goma tare da biyan tara tsakanin jika ashirin zuwa jika ɗari biyu sai kuma a game da batun ɓoye masu aikata laifi hukuncin na cikin ayar doka mai lamba ɗari biyu da shida na kundin hukuntawa waɗanda da gangan suka ɓoye wani mutum da mashara'anta ke nema ko kuma suka tafi da shi a wani wuri ko suka yi ƙoƙarin tserewa da shi a lokacin da ake ƙoƙarin kama shi ko kuma suka taimaka masa ya ɓoye ko ya tsere za a yanke musu hukunci na zaman kaso na wata watanni shida zuwa shekaru biyar da kuma biyan tara jika goma zuwa jika ɗari. duka-duka dai nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maricin kuna iya dai sake sauraron labaran a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel haka zalika sauran shirye-shiryen studio kalangu kuna iya samun su a kan mahanajar studio kalangu da ke kan play store a yanzu kuma sai bar ku da musa hassan ɗauki labarin sashen zubarmanci yi saurari lahiya sai an jima. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.